radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Bismillahir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirin sana dare na yau Alhamis. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya wanda Hassan Barka zai karanto mana. Da kuma shirin nan na ko kun san Afirka a yau. Muryoyin masu saurare amsoshin tarbiyya isoshin rayuwa da kuma duniyarmu a yau. waɗannan dai idan Allah su ne shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu yanzu da fatan za ku kasance tare da mutun daga farkon su har zuwa ƙarshen su inda yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko san masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 8 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko sun cewa shekaru 1305 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan sha'aban na shekara ta 137 hijira kamariya sarki mansur da Waniki ɗaya daga cikin sarakunan abbasiyawa ya ba da umarnin kisan abu muslim Sani. abu musulun khurasani ya jagoranci tawaye kan sarakunan bani umayya inda a cikin ɗan ƙaramin lokaci ya samu goyon baya mafi yawa ga al'umma sannan kuma ya shiga yaƙi da sojin bani umayya ya kuma sami nasarar kawo ƙarshen mulkin su amma sakamakon irin karɓuwa da yake da ita a cikin mutane sarki mansur da waniki yana kallonsa a matsayin wata babbar barazana ga makomar mulkinsa akan haka ya kulla masa makirce-makirce kuma ya kashe shi a rana irin ta yau a kasar iraki bayan kisan nasa dai an yi tashashen hankula sakamakon yadda jama'ar al'umma musulmi suka nuna rashin jin daɗin su da abin da dawani ke aikata kafin daga bisani kura talafa masu ware kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan afrilun shekara ta 2013 margaret thatcher tsohuwar firaminista kuma shugabar jam'iyyar labour ta ƙasar birtaniya ta rasu tasha ta zama shugabar jam'iyyar labour a shekara ta 1975 sannan kuma ta zama prime minister a ƙasar birtaniya a shekara ta 1979 ta rike waɗannan makamai biyu ne har zuwa ƙarshen shekara ta 1990 margaret thatcher ta shahara da shirin nan nata na sayar da ƙaddarorin gwamnati ga kamfanoni masu zaman kansu ta rasu a ranar 8 ga watan Afrilun shekara ta 2013 sanadiyar bugun kwakwalwa. da karshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha da suka gabata a ranar irin ta wata takwas ga watan afrilun shekara ta 2004 hudu aka rattaba hannu akan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yakin da ake yi a yankin darfur na ƙasar sudan domin ayyukan jin kai tsakanin manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye na yankin wato justice and equality movement da kuma sudan liberation movement da kuma bangaren gwamnati da masu shiga tsakani waɗanda suka hada da chadi game da ƙungiyar tarayyar afirka ƙungiyar 'yan tawaye ta national movement for reform and development da kuma ƙungiyar janjaweed waɗanda gwamnatin albashir take mara masa baya sun ki sanya hannu akan yarjejeniyar ta sulhu da aka rataba hannu a kanta akan haka suka ci gaba da kaddamar da hare-hare amma daga bisani kungiyar tarayyar afirka tare da taimakon majalisar ɗinkin duniya sun kafa wani kwamiti na sanya ido akan dakatar da buɗe wuta a yankin wanda aka kira da ceasefire commission ko kuma cfc a takaice wanda yake bayar da rahoto akan duk wanda ya sabawa wannan shiri na dakatar da buɗe wuta tare da ɗaukar matakai na ladabtar da shi. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Hassan Barka zai karanto mana su. To da farko ga mahimman kanun labaran shugaba hassan Rouhani na iran ya bayyana cewa amurka ce ta kawo da kasarsa cikas wajen karɓar rigakafin cutar corona isra'ila ta ce ba za ta baiwa kotun hukunta mai laifuka ta duniya haɗin kai ba kan binciken laifukan yaƙi a yankunan falastinawa an sake fitar da tsohon madugun 'yan adawa na jamhuriyar nijar malam muhammad amadu waje domin neman magani don zuga cikakkun labaran shugaban kasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa gwamnatin amurka ce ta kawo da kasarsa cikas wajen karbar rigakafin cutar corona shugaba ruhanin ya ce kasarsa ta shirya sayan rigakafin corona daga kasashen ketare da kuma sarrafa shi a cikin kasar tun bayan da cutar ta bulla ya ce shirin da kasarsa ta yi na karɓar rigakafin cutar ta corona a cikin tsarin na covax shi ma ya gamu da cikas saboda matsin lambar tsohuwar gwamnatin amurka ya karara cewa wannan ya bai wa iran na kwarin gwiwa na faɗi ganin ta samar da kanta daga kafin cutar ta corona wanda yanzu haka iran ta yi nisa kan sarrafa daga kafin cutar da kanta ya ce duk yarjejin da iran ta kulla da kamfanonin na sayan kafin ba su ci magaci ba hatta yarjejenar da iran ta kulla da indiya na sayan kwalba miliyan goma na rigakafin cutar da kasashen ƙetare ke sarrafawa ya cutura sakamakon abin da india ta ce yana da nasaba da matakan shari'a a ranar litinin da ta gabata dai iran ta samu kashin farko na kafin cutar corona na kamfanin oxford astrazeneca sama da 700 a cikin tsarin na covax ta hanyar hukumar lafiya ta duniya who gwamnatin isra'ila ta ce ba za ta baiwa kotun hukunta manyan laifuka ta duniya haɗin kai ba game da batun binciken laifukan yaƙi a yankunan palestinawa ba wata sanarwa da ofishin firaministan benjamin netanyahu ya fitar a wannan alhamis ta ce isra'ila ba za ta bada haɗin kai ba ga kotun ta icc saboda kotun ba ta da halaccin gudanar da wani bincike kan isra'ila kotun ta icc da yi ta daɗe tana duba karar da falastinawa suka shigar gabanta tun cikin shekarar 2015 babbar mai gabatar da kara a kotun fatu suda ta bayyana a wancan lokacin cewa icc tana son a gudanar da bincike a bayyane kan zargin aikata laifukan yaƙi a wasu yankunan falastinawa fatu bansuda ta ce an aikata laifukan yaƙin a yamma da gabar kogin jordan da gabashin birnin kudus da kuma zirin gaza inda kuma ta buƙaci kotun ta yanke hukunci bisa ikon kotun sai dai isra'ila ta kira hukuncin kotun ta icc din a matsayin wanda ba shi da tushe balle makama mahukuntan falastinawa sun yi maraba da matakin shugaba joe biden na amurka na dawo da tallafin amurka Firaministan Falastinu Muhammad Shtaye ya ce matakin dawo da tallafin na Amurka abu ne mai kyau kuma zai iya bude wani babi na karfafa alaka da gwamnatin Washington. Tallafin na Amurka ya kai dala miliyan 235 wanda ya kunshi miliyan 150 ga shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na kula da 'yan gudun hijiran Falastinu sai kuma dala miliyan 75 da Amurka za ta zubawa domin ayyukan ci gaban tattalin arzikin yankunan Falastinawa sai kuma dala miliyan 10 na shirin karfafa zaman lafiya. a ranar bakwai ga watan nan ne shugaba joe biden na amurka ya sanar da dawo tallafin da amurka ke baiwa palestinawa shirin da tsohon shugaban kasar donald trump ya dakatar a shekaru uku da suka gabata sai dai tuni isra'ila ta bakin jakadanta amurka ta nuna jin takaici da kuma kin amincewa da baiwa palestinawa tallafin to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran bayanai daga jamhuriyar nijar na cewa an sake fitar da tsohon madukun 'yan adawa na kasar malam Muhammad amadu zuwa kasar faransa domin neman magani rahotanni da kusoshin jam'iyyarsa ta model lumana suka tabbatar sun ce an fitar da hamma amadu ne a cikin daren laraba zuwa faransa inda zai je zuwa asibiti domin neman magani babu wani babban abun damuwa game da yanayin kiwon lafiyarsa a cewar makusantan nasa ana dai tsare da hama amadu ne a gidan kasan filinge kwanaki biyu bayan tarzoma da ta bayan sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu da dan takarar jam'iyyar pnds tare tarayya mai mulki malam bazin muhammad ya lashe wannan ba shi ne karon farko ba da hama amadu ke zuwa neman magani a faransa a lokacin da ake tsare da shi a gidan yari don kuwa ko a shekarar 2016 hama ya bar gidan yari na filange bisa dalilai na rashin lafiya ya koma Nijar ne a watan Nuwamba na shekarar 2019 lokacin rasuwar mahaifiyarsa daga bisani kuma ya mika kansa ga kotu wacce ta tsakiyarsa a gidan yarin amma daga bisani kuma aka sallame shi. Shugaban kasar Rwanda Paul Kagame ya kuka game da yadda wasu kasashe jiki har da Faransa suka ki amincewa su mika wa Rwanda mutanen da ake zargi da hannu a kisan kiyashin kasar da ya auku cikin shekarar 1999. Shugaba Kagame wanda ya bayyana hakan ranar Laraba yayin bikin cika shekaru 27 da kisan kiyashin da aka yi wa 'yan kabilar tutsi a rwanda ya ce masu hannu a aikata wannan ta'asa na samun mafaka a kasashe da dama ciki har da faransa yayin da irin waɗannan kasashe ke ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ruwan da ke yi na a mika mata mutanen domin su fuskanci hukunci ya ce yanzu haka akwai wasu shari'o'i masu alaka da hakan da aka shafe tsawon kusan shekaru sha biyar ana yin su a turai da wasu kasashen afirka ba tare da an kai ga yanke hukunci ba kazalika akwai kasashe da ke rike da waɗanda ake zargi mutane hudu ko biyar waɗanda aka tattara cikakkun shaidu a kansu amma an yi watsi da buƙatar ruwanda ta mayar da su ƙasar su fuskanci shari'a to ƙarshen labaran duniyar kenan. To Hassan barka kenan dauke da labaran duniya daga nan radio Hausa BOH a nan birnin Tehran. yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da muke dauke da su inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kuma suka janyo hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. to a ranar talata da ta gabata ce dai fadar shugaban kasar najeriya ta sanar da nada dig usman alkali baba a matsayin mukaddashin speto janar na 'yan sandan najeriya wanda zai mai gurbin tsohon speto janar na 'yan sandan najeriya wato muhammad adamu to wannan batu dai shine shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin dalilan yin wannan sauyi a halin yanzu sannan kuma ko kwalliya za ta biya kuɗin sabulu bisa wannan canji da aka yi sannan kuma wasu kalubale da suke gaban sabon speto janar na 'yan sandan to da haka sai a biyo mu dan jin yadda shirin zai kasance. To saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a ranar talata da ta gabata ce dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada DIG Usman Alkali Baba a matsayin mukaddashin Inspector General na 'yan sandan Najeriya da mai gurbin Inspector General na wanda mai barin gado wato Muhammad Adamu wanda wa'adin aikinsa na asali ya kare sakamakon kaiwa shekarun ritaya da yi duk da cewa shugaban Buhari ya kara masa watanni uku. To tun dai bayan wannan sanarwa da aka yi din 'yan Najeriya najeriya da kuma masana a kasar suke ta tofa albarkacin bakin su kan wannan lamari musamman ma dai kan tambayar cewa shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu dangane da wannan sauyi da aka yi bisa la'akari da irin yanayi da kuma kalubale na tsaro da ake fuskanta a kasar to don tattauna wannan lamari da kuma irin abubuwan da suka biyo baya da irin tambayoyi da amsoshi da ake ta nema dangane da wannan baturin a halin yanzu muna tare da dr kabiru adamu masanin harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban kamfanin na pecon consultants a abuja da ke dubi cikin cikin lamura da ba da shawarwari kan abubuwan da suka shafi harkokin tsaro a to dokta barka da zuwa filin namu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a to dokta kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa ran talata ta gabata ne dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya sanar da ko kuma ya nada sabon sufeto janar na 'yan sanda a najeriya wanda zai ci gaban da kuma ko a jiya aka kara masa girma da kuma tabbatar da shi wanda wato abu wani biki da mataimakin shugaban najeriya din ya jagoranta a shin a matsayin ku na masana harkokin tsaro ya kuke ganin wannan sauyi da aka yi wanda ake ganin sa waɗansu ke ganin sa a matsayin bazata ko ya kuke ganin lamarin lalle wannan canji da aka yi na shi inspector general na ƙasa eh, canji ne wanda a wani bangaren zaka je zaka ce ya zo na bazata a wani bangaren kuma um, zaka ce ma an daɗe ba a yi shi ba dalili ko don zaka yi tunawa Eh, wa'adi na ya kare to da wa'adin nashi ya kare sai ya zan an zo an kara mishi watanni uku to har saboda matsaloli da shi rashin daukan mataki ga lokacin da wa'adi ne ya kare har gabatar da shi shugaban kasa da wa'ansu wa'anda ke tare shugaban kasa aka yi kara a kotu saboda saɓa ma doka a fahimtar wa'yanda suka kai karan na barin shi inspector general na Najeriya akan kujeransa to kaga shi yasa tu cire shi din ba zai zan misali abin mamaki ba duk da yake wa'anda ke da fahimtar cewa abin ya zo na ba zata ne sun gabatar da dalilai cikin dalilan sun ce har da kasancewa an kara mai wata uku to wata uku nan ba su yi ba aka zo aka cire aka cire shi to na ɗaya kenan na biyu sai gashi nan ya yi tahiya ya je aiki yana can ma wurin da ya je aikin aka yi wannan sanarwa din to wayanda suke ganin cewa wannan cire wanda aka yi mishi na ba zata ne sun gabatar da wannan dalili na cewa da tun farko da an an faɗi cewa za a cire shi kila da bai tafiyar nan ba ma'ana shi kanshi bai san cewa za a cire shi ba to a yanayi na Najeriya irin haka na iya faruwa saboda akwai abubuwa da ke kusan gasa da juna za ka ga akwai bangarori a cikin gwamnatin wayan suna goyon bayan sa wayan kuma misali so suke a cire shi abubuwan da ake ce kabal to kabal din suna da irin wannan to shi yasa ake tunanin mai yiwa kila abin da ya faru kenan an samu jayayya tsakanin wayanda ke so da wayanda kuma ba sa so to su wayanda ke son a cire shi din sun yi gallaba na biyu shine yadda aka samu taɓarɓarewar tsaro da harkoki tsaro na cikin gida shi ma ya shafi mai yiwa wannan yi yunkuri ko buri da waɗanda ke son a cire shi din suka yi sun samu dama kuma gashi nan dama har ya kai ga cire shi a takaice dai wannan abun ya danganta fuskar da ka kalli shi a wani bangaren na za ce miki na baza tani a wani bangaren kuma ya ma daɗe ma ba a yi wannan din ba. a to dokto ɗaya daga cikin batutuwan da mutane suke ta batutun farkon wannan sauyi da aka yi zuwa yanzu shine tambayan shin kwalliya za ta biya kudin sabulu kuwa yayin wannan saboda wannan sauyi da aka yi bisa la'akari da cewa cikin yan watanni da gabata an yi sauyi wa manyan hafsoshin sojoji a ƙasa din amma dai har yanzu da dama suna ganin cewa har yanzu lamarin tsaro a najeriya din lamarin bai sauya zani ba ya kuke ganin wannan batu wato a fahimtar mu ba sauyin wa'anda ke shugabancin harkan tsaro ba ne shine zai kawo buƙatar ko burin da ake son a cimma a wurin magance matsalar tsaro a Najeriya. Ainihin tsarin ne na tsaro da kuma tsari na yadda su waɗanda ke shugabancin wuraren nan suke gudanar da ayyukansu. To misali shi wannan sabon inspector general na 'yan sanda idan da ya shigo ya fuskanci matsalolin da ke wanda suka shafi aikin 'yan sandan na abin da yake tattare da martabar ainihin ah, 'yan sandan da tabbatar da cewa ayyukansu wanda ya kamata su yi suna yi na magance matsala na tsaro na cikin gida sannan ya fuskanci matsaloli na cikin gida na dangane da walwala da kayayyakin aiki da sauransu na ainihin hukumar 'yan sandan da wannan gardama da ke tsakanin ofishi ne da wannan inda ake cewa police service commission wanda har ya shafi eh, um, burin da ake son a yi na daukan sabbin ma'aikata ga sunan dai matsaloli matsalolin duka idan ya fuskance su da niyyar gyara kuma ya zo ya gyara to za a samu nasarar da ake son a cimma a shi ma din a bangaren sa kenan amma matsalar tsaro kafin a samu a shawo kan matsalar tsaro sai fa an haɗa duka ɓangarori na tsaro wanda suna sun kai kusan guda 27 kowa ya bayar da gudunmuwa ta yi a tabbatar da cewa buri na tsaro na cikin gida da kuma kare ƙasa daga matsalolin na tsaro a waje an cin musu akwai wani tsari da ita gwamnati shugaba buhari ta fitar a shekara 2019 wadda ake cewa revised national security strategy to a ƙarƙashin wannan an gabatar da ɓangarori na tsaro wanda suna da yawa cikinsu har da tsaro na abinci tsaro na sashin lafiya tsaro na samaniya ga nan dai duka-duka to dukkan sai an kalli wayannan an gabatar da su a ta hanya mai kyau ta tsari a takaice dai aiwatar da wayannan tsarurruka da ake yi shine zai kai mu burin da ake son ci ba wai canza wani ba ko kuma e, e, dangane da wanda ke shugabancin irin wayannan bangarori na tsaro to daga karshe doctor tambayoyin suna da yawa amma dai wasu kalubale ne yanzu kake ganin cewa shi wannan sabon special general na yan sanda zai fuskanta kan lamari na tsaro da ake fuskanta a Najeriya wato kalubalen da shi wannan sabon inspector general na 'yan sanda zai fuskanta ba su wuce wayan ga abubuwan ba na farko martabar ah, da ita kanta a hukumar 'yan sandan take da shi yau an waye gari ah, 'yan sanda ba a ganin su da daraja saboda rashin ingancin aikinsu da kuma rashin kasancewa ba su fahimci cewa ɗan ƙasa ake wannan aikin ba ah, to abu na farko kenan ya zai gyara wannan na ambaci abubuwan a baya a cikin su yadda ake daukan ma'aikata hadda yadda ake horon ma'aikatan nan da kuma matsala na cin hanci da rashawa ga nan dai dole ne a yi kokari a magance su abu na biyu shine ainihin aikin 'yan sandan wayanzu matsaloli ne ke tattare da aikin wani irin walwala ne su ma'aikatan suke da shi sannan kayayyakin aiki ga nan dai ga nan to wannan shi ma kalubale ne wanda dole ya kokari ya san yadda zai magance shi alhamdulahi yana da dama saboda sabon dokar da aka aiwatar wadda shugaban kasa buhari aiwatar da turokon yan sanda kenan na shekara 2020 ah, akwai dama da yake da shi na aiwatar da wannan dokar wadda kuma za ta taimaka ta magance wannan sannan sai kuma asusu wadda aka gabatar na yan sandar wato dokar asusun da aka kafa wadda har an zo an kafa eh, wayanda za su gudanar da asusun wannan asusun dama burin da ake sana a cimma na kafa asusun shine buri wurin horo kayayyakin aiki da kuma wato walwala na su 'yan sanda to kaya kenan yana da dama in har aka yi dace asusun nan suka fara aikin aikin da ake son su yi to shi zai ga amfanin wannan aikin sannan akwai matsala na yadda siyasa ta yi katutu a cikin aikin 'yan sanda wannan kalubale ne yadda zai ya tabbatar da cewa ya rage yadda 'yan sanda suke shiga cikin aikin horo na su wa'annan jami'an tsaro don a samu a cimma burin da ake son a cimma ya rage dama da bayan na 'yan siyasa suke shiga ciki sannan abu na shi shine ainihi yadda rashin haɗin kai tsakanin 'yan ɓangarori na tsaro wanda suke da wato hurumi a cikin aikin 'yan sanda ah, abin da nake nufi a najeriya ba wai hukumar 'yan sanda ba ke kwai take aikin 'yan sanda akwai bangarori misali road safety civil defense da ma kanta immigration wanda a takaice in ka je wani kasashe za ka ga yawanci bangaren 'yan sanda ne ke wannan ayyukan to ta yaya za a samu a samu haɗin kai tsakanin wayannan bangarori yadda dukan sasi zama sun tsaya ki guda suna kuma gudanar da aikin a lokaci guda a don cimma wannan burin da ake son a cimma to a takaice idan ya samu ya yi wayannan ana sa ran za a ga ci gaba kuma za a ga canji duk lokacin da ya zan ana samun matsaloli na tsaro na cikin gida to in ba samu a kai aka magance su ba babu yadda za a ga tasiri da kuma na aikin da shi wannan sabon inspector general yake yi to in ya san wannan kuma ya fuskanci yadda zai yi ya kuma samu ya magance su to alhamdulillahi za a ce ya yi nasara. Dr. Kabir Adamu masanin harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin na Bacon Consultants da ke Abuja a Najeriya kenan. To masu saurare Allah ya kyauta. To da aka muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma da Allah saduwa ta gaba kafin na amadadin shi Dr. Kabir Adamu muni da na kasance tare da ku ne ke cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatu. afirka a yau yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare tare da dai hassan barkadin muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum VOH tayaran muryan musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi ga Kindora da Allah ku bani dama zan yi daukaci akan wannan dama da kuka bani. Eh, yanzu wata azumi ne yake daɗa karasarwa in Allah ya so a kuma Allah ka ba mu ikon shiga cikin koshin lafiya kuma muna kira ga jama'a dan Allah musamman 'yan kasuwa ya kamata cikin wannan wata mai albarka ba a lokacin ma za ka tadawa kanka tsada tunda wani tsada in ka shi kuɗin ma in ka samu me za ka yi da shi in kuɗin bai barka ba kai ka bar shi a duniya kuma gara ka nemi lada ma daga ciki kasance ma abin da ka saya kaman dala ashirin ko naira goma to ka sai da naira biyar ko kuma dala ashirin ka sai da dala goma haka ya kamata domin domin kana neman ranar gobe kuma albarka za ta shiga cikin kanka kuma ka san ko da ruwa ka ji ka jama'a lokacin shan ruwa wasu suka zo suka sha kaga ka samu lada kuma a yarkan yin zumunci tsakanin yan uwa da abonan arziki cikin wannan wata mai albarka da zai shigo mu to Allah ubangiji ka sa mu shige cikin koshin lafiya kuma Allah ubangiji ka karɓa ibadan mu Allah kai mu ina muku fatan alkhairi radio biyo wace suna na shugaba Ilyami Kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio hausa boh mai magana sanusi madatai daga da magaram a jamhuriyar nijar a yau ra'ayi na zai tafi ne akan watan nan da yake tunkaro mu wata mai albarka wata mai falala watan da ake tsayar da ci da sha tun fitowa alfijir har zuwa fadawar rana wannan wata watan ramadan kenan muna kira ga manyan yan kasuwa da masu hannu da shuni da a sassauto kayan da zamani suke tafiya a cikin wannan wata ganin yadda talaka zai iya amfana da su ba tare da ya sha wahala ba muna marhaban da zuwan wannan wata daga karshe muna fatan allah ubangiji ya sa damu da alherin da yake cikin wannan wata radio boh ku tashi lahiya suna na hassan usman da ta jihar da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na gidan rediyon iran barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya mai magana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar Najeriya. A yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga 'yan kasuwan kasar mu Najeriya a da ma nahiyar mu ta Afirka a bisa lura da inda azumi yake karatowa a kullum don Allah 'yan kasuwa su ji tsoron Allah a su daina tsawalawa kayan su kuɗi domin za ka ga lokacin da azumi yake gabatowa ko kuma idan azumi ya kama sai ka ga kullum kayan masarufi suna hauhawa kullum kuɗin su karuwa yake ya sai tumbaɗa a to ina kira ga 'yan mu don allah su ji tsoron allah su kawo mana sauki a lamarin kayan da suke sayarwa duba da yadda watan azumi wata ne mai alfarma kuma wanda ake yafe wa ɗan adam idan har ya tsaya ya bauta wa ubangiji to ya kamata a ce 'yan kasuwa su yi amfani da wannan dama domin neman albarka a wajen ubangiji domin kasuwancin su ya haɓaka ina fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ku tashi lafiya lafiya daga Ibrahim Dan Fulani Yayari mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyo BOH ta Iran mai magana na Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambia yau zan ba da ra'ayina akan shugaban kasa Alhaji Muhammad Bazum to Allah Ubangiji ya baka ikon cika alƙawallan da ka ɗaukan ma kasa da 'yan ƙasa Allah Ubangiji ya baka ikon da zaka kare ka Allah Ubangiji ya sa a yaba mai yaba da alƙawullan da ka ɗauka ka cika Allah ubangiji ya sa wata rana 'yan ƙasa su hito suna taɓa suna yabawa assalamu alaikum bi ta tehran hausa yawwa za mu kira daga sabon prime minister na nijar wanda bazu muhammad ya naɗa umumu muhammad wajen naɗa gwamnoni kuma muna so da allah bangaren da ya shahi ta dipati liberi a naɗa gwamnoni sojoji wanda suka san harkar tsaro ba sibil ba yawwa mai magana mamman sani dauda daga nan birnin jamhuriyar magana wanda aka san da figim Usman Fada Na gode. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to shirin mure masu saurare ke nauka saurara yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya a yi saurare lafiya amsoshin tarbiyya bismillah rahmanirrahim, rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka mu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu na safe mun ci gaba da maganar halaye masu kyau na manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ya tarbiyantar da shi kamar yadda ya zo daga bakin amirul mu'minin ali ibn abi talib Alayhi salam a cikin hudba ta 192 da da muka karanta a cikin shirmu na safe a cikin shirmu na yanzu ma za mu yi karin bayani ne kan hadisan da muka ambata a cikin shirmu da ya gabata yana daga cikin alamun annabci wanda suka bayyana a wajensa kafin ya bayyana annabci wani lokaci yana tafiya tare da aminsa abu talib salamullahi alaihi zuwa kasar sham don harkar kasuwanci sai wani malamin nasara ya ga cewa girgije na bin ayarin da yake cikin su yana masa inuwa a cikin tsananin rana sai ya fahimci cewa wannan yana daga cikin alamun annabin ƙarshe wanda zai bayyana a cikin yankin hijaz sai ya buƙaci karɓan bakoncin ayarin don ya gano wanda girgijen nan yake bi a lokacin da suka isa wajensa sai ya tabbatar da abin da yake nema ma'ana ya gano cewa shine annabin ƙarshe wanda zai bayyana a ƙarshen zamani a nan ne sai wannan rahibin malamin nasara ya ba wa amminsa abu talib salamullahi alaihi shawara kan cewa kada ya kai shi ƙasar sham don akwai yahudawa makiya idan sun gano cewa ba cikinsu ne yake ba za su yi ƙoƙarin kashe shi don haka ya ba shi shawaran cewa ya koma da shi gida ya kula da shi sai aminsa abu talib salamullahi alaihi ya karbi shawararsa ya kuma mai da shi gida har ila yau yana daga cikin alamun annabta da suka Ka bayyana tare da shi wato hatimin annabci da ke rubuce a kan kafadarsa ta dama wannan alama babba ce ga ma'abuta littafi kafin musulunci kenan salman al-farisi ya gane shi ne da wannan alamar don shi kirista ne kafin ya musulunta a daren haihuwarsa kuma yahudawa malamai wa'anda suka san alamun annabin ƙarshe sun yi ta shiga gida-gida a birnin makka suna karɓan jariran mutane da sunan za a yi masu maganin aljannu amma manufarsu ita ce gano inda yaron da aka haifa yake tare da kula da hatimin annabci da ke kan kafadarsa ta dama amma allah ta'ala ya ɓoye shi ba su gane shi ba har aka tafi da shi ƙauye inda ya girma har zuwa shekara biyar na farko a rayuwarsa bayan sun kawo ziyara makka bayan shekaru biyar kenan a lokacin kakansa abdulmuttalib yana da rai ya ce a mai da shi ƙauyen don hakan ya fi zama lafiya a gare shi sai aka koma da shi ƙauyen wato wajen halimatu sa'adiyya kenan amma ba daɗe ba sai mutane a wannan ƙauyen suka gano cewa duk abin da ya taɓa yana da albarka kuma yana warkar da mutane a lokacin da kowa a ƙauyen da kuma makwabta sun gane haka sai abu kafshata wato mijin halimatu Sadiya ya ga cewa zamansa a nan kuma ya kare don ba sa bacci saboda yahudawa suna neman su halaka shi da haka kuma sai ya koma gida gaba daya zuwa hannun mahaifiyarsa aminatu diyar wahab amma duk da haka wasu yahudawan sai da suka sai da suka gane shi sannan sun yi kokarin kashe shi daga nan sai kakansa abdulmuttalib ya shirya tafiyarsa tare da mahaifiyarsa aminatu yar wahab zuwa madina ko kuma yasriba a lokacin don ganin dangin danginsa na mahaifiyarsa a wannan tafiyar ne wato wasu yahudawa suka gane shi da sunansa suka kuma so su kashe shi a lokacin da suke dawa daga tafiyar amma allah ya kare shi har a wannan tafiyar ta dawa ce mahaifiyarsa aminatu ta rasu a wani wuri da ake kira a baha a tsakanin makka da madina daga nan dai sai aka dawo da shi karkashin kula na kakansa abdulmuttalib bayan shekaru biyu ya ta sai renonsa ya koma ƙarƙashin kula na aminsa wato abu talib wanda ya girma a gidansa har ya yi aure yana ɗan shekara 25 a duniya a cikin wannan lokacin an san shi da halaye masu kai wanda suka hada da al'amin wato amintacce da kuma mai gaskiya ba wanda zai zauna da shi face ya so shi daga ƙarshe dai ya je ƙasar sham da kansa dauke da kayakin kasuwanci wanda hadiza matarsa ta farko ta mallaki wani bangare daga cikin dukiyar kamar yadda su malaman tarihi suke faɗa ma'ana sun yi mudaraba ne ba wai dukiyar hadiza ne gaba ki ɗaya tafi da su ba abokin tafiyarsa a wannan harkar kasuwanci wato mai saratu yaron hadiza ya ga alamu masu ban mamaki a wajensa ya kuma faɗa hadiza da suka dawo wannan halayen suka sa hadiza neman ya aure ta yana dan shekara 25 a duniya kamar yadda muka faɗa ita kuma tana diyar shekara 40 kamar yadda wasu malaman tarihi suka bayyana wasu kuma suna cewa tana da shekaru 26 ne a duniya a lokacin da aka yi auren a gidan hadiza kuma wacce take da dukiya mai yawa a lokacin kyawun halayensa sun ci gaba da bayyana a duk tsawon zaman su har zuwa lokacin da ya bayyana annabci bayan ya cika shekaru 40 a duniya to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan za mu da sa'a a cikin shirmu na yau sai kuma mako na gaba idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan shirin ali yanzu tayar amin yake cewa mu huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu To ban shirin amsoshin tarbiyya yanzu kuma sai shirinmu na gaba ƙin soshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barka mu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rai'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. matukar muna raye wata rana allah sai ya tona asirinsu ta yadda ba za su iya kaucewa ba allah ya ji gansu baba kuma allah ya bi mana haƙƙina tare suka amsa baba kamal ya ce ka kwanta na san baka jin daɗin ranka bari mu koma shago Nazir ya ce kawai mu tafi a can zan fi jin daɗi. Su ado wani gida suka kama haya a nesa da unguwar su goga. Duk wasu kayan amfani sai da suka saya sannan suka gyara gidan suka shiga hankalin su kwance kafin nan da kwana biyu su fara neman abun yi don yanzu suna cikin kuɗi mai unguwa ya jima kafin ya farfado yana tashi ya fara kiran dan allah sun maido mana kuɗi hakuri mutanen wajen suka fara bashi kuka yasa yana faɗin amma waɗannan yaran sun cuce ni sun dirka ma ta ciki kuma sun gudar mani da kuɗi na wallahi ba zan yarda da ba dole a maido mani da kuɗi na ko kuma a bani gidana zumbur ya miƙe yana faɗin ina alhajin da ya sayi gidan nawa wani ya ce ai ya tafi mai unguwa ya ce ku zo mu je dole ya a bani gida ko kuɗi na wani ya ce yallaɓai baka jin daɗi fa mai unguwa ya ce ku zo mu tafi na ce maku rigima sosai ta barke tsakanin mai unguwa da alhaji har sai da suka dan gana zuwa police station a nan dpo ya ce babu wasu kuɗi da alhaji zai bama mai unguwa saboda an ba shi takardun gida da a ce babu takardun gida ya sayi gidan dole ya maido kuɗin don a wajen barayi ne kawai za a samu gidan babu takardu har sai da suka kara mashi kuɗi ma kan yadda suka saya mai unguwa ya ce yanzu yallaɓai shi kenan kuɗi na sun sha ruwa kenan gashi sun yi maɗiyata ciki haka za a bar su dpo ya ce hakuri za ka yi domin kai sakaci babu yadda za a yi a ce na ba mu mutane takardun gidana bayan na san ba su cika mani kuɗi na ba ko da a ce gida guda ɗaya muke da ba zan ba su ba sannan maganar ciki da ka ce an yi maɗiyarka wannan ka ne domin na ji an ce kai ne kake wajen wajensu kuma an ce yaron ba a nan kusa suke ba yanzu haka gila ma sun isa garinsu ta ina kake so mu kama su haƙuri kawai za ka yi ka ɗauki gaddara daga yau kuma sai aka ringa kula da irin mutanen da za ka sauke a yankinka juyawa ya yana kallon alhajin da kai masata da aka masata ya ce alhaji kaji inda aka ce waɗannan yaran sun tafi yanzu ya kake so a yi alhajin ya ce shi kenan dama idan rabon mutum ya kuka dole sai ya fita daga jikinka babu yanda bawa ya iya da hukuncin Allah ba komai kawai a bar ba a bar maganar Allah shi ya bani kuɗin kuma ya karba na gode mashi da ya sa ba su ɗauki ran mutum ko ɗaya ba tashi tsayayye ya miƙa mashi hannu yana faɗin nagode sosai dpo ya ce ba komai allah ya maida maka mafi alkhairi fita ya shi da mai gadin shi da wani abokin shi sosai ya burge sauran mutanen wajen mai unguwa kuwa ban da zufa da kwalla babu abin da yake dpo ya ce to yan labai ni zan fita a gaban ka dai wanda ya fi ka asara ya ce ya bar mu Allah kai ma sai ka yi haƙuri domin babu abin da zan iya maka tashi mai unguwa yana goge fuska ya ci wallahi tsakanina da su Allah ya isa sai Allah ya saka mani ficewa ya yi daga wajen mukarraban shi suka take mashi baya sosai hankalin maman mariya ya tashi da ta ji irin abin da su ado suka yi masu kuka kawai take tana faɗin mai gida ka cuci mariya duk cikin yaranka maza ka rasa wanda za ka ringa aike wajen maza sai mace yanzu ga abin da suka jawo mana na. cike da bacin rai mai unguwa ya ce dalla malama ki rufe mana baki uban mai yasa idan na aike ta baki hanawa duk kuɗin da yake bata aike take kawo mawa kin taɓa nuna mani sai yanzu da komai ya lalace za ki ringa maganar banza ki bar ni na ji da takaicin abin da ya dame ni ma tsaki ya yi ya tashi ya bar wajen cike da bacin rai ya fita waje don an faɗa mashi liman yana waje bayan liman ya jajanta mashi abin da ya faru ya ƙara da bashi haƙuri mai unguwa ya ce wallahi malam liman yaran nan sun gama cutata zafi biyu kuma suka haɗa manufa liman ya ce sai haƙuri ina fatan wannan abun da ya faru da kai zai zama ma kowa ishara ba a sauran yarda da mutum musamman wanda ya kasance bako ne shi idan ka kalli yaran gaba ɗayan su girman kafa ne kawai amma ba wani shekaru gare su ba ba ka yi tunanin ina suka samu makudan kuɗin da za su sayi gida hada mota ba babban abin lura shine ko da suka sayi gidanka sai suka ce ba daɗewa za su yi ba mai zai sa ka ɗauki takardun gida ka ba su wannan babban kuskure ne kai kuma yallaɓai babu wanda bai san halinka ba a kan rashin son ba ma baƙi masauki amma kowa ya mamakin yadda kai saurin karɓar waɗancan baƙin babu abin da za mu ce sai dai mu ce allah ya tsara gaba mai unguwa ya ce amin tashi ya ya shiga gida jiki a sanyaye tun da wannan abin ya faru da mai unguwa ya fara rashin lafiya mutanen gari gaba ɗaya maganar shi suke yi wasu ma allah ya ƙara suke mashi don sun san halin shi da son kuɗin tsiya abu kamar wasa sai mai unguwa ya sha ƙarin ruwa da magunguna sannan ya samu sauƙi tun daga ranar ya saduda kuma ya sake hali To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na karshe a daren na yau wato shirin nan na duniyar a yau a yi saurare lafiya. su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 da aka kakaba kan mutanen da ake zargi da hannu a aiwatar da kisan gilla kan dan jaridar Saudiya Jamal kashogi da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan harkokin wajen kasar saudiya amir faisal bin farhan ya jaddada cewa kasarsa ita ce tushen kare maslaha da manufofin kasar amurka a yankin gabas ta tsakiya kuma kasashen biyu suna da alaka mai karfi a tsakaninsu duk da sanarwar da sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta fitar cewa za ta yi nazari kanta a ganawarsa da tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka a wannan mako ministan harkokin wajen kasar saudiya amir faisal bin farhan ya kara haske kan dalilan da suka hana sabon shugaban kasar amurka joe biden ɗaukar matakin kakaba takunkumi kan muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar saudiya kan zargin hannu a kisan gillar dan jaridan saudiya mazaunin kasar amurka jamal kashogi da cewa alaƙa da take tsakanin kasashen saudiya da amurka amurka alaka ce mai ƙarfi kuma mai tsawon tarihi da babu bambanci a tsakanin manyan jam'iyyu biyu da suke gudanar da mulki a ƙasar amurka na tsawon lokaci jam'iyyar democrat da ta republican da a halin yanzu ya haura shekaru fiye da 75 Amir Faisal bin Farhan ya kara da cewa kasashen Saudiya da Amurka suna da manufofi masu yawa da suka yi tarayya a kai kuma suke gudanar da taimakekeniya domin ganin sun cin masu kuma mafi muhimmanci daga cikinsu shine batun tsaron yankin gabas ta tsakiya kuma akan wannan manufa a halin yanzu haka ana ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa da tuntubar juna tsakanin mahukuntan Saudiya da gwamnatin Joe Biden Amir Faisal bin Farhan ya fayyace cewar akwai batutuwa masu tarin yawa da bangaren saudiya da amurka suke da fahimtar juna kansu ga misali batun kasar yemen da hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen rikicin kasar sakamakon haka mahukuntan saudiya suka gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta a kasar ta yemen kuma a halin yanzu haka mahukuntan saudiya da na amurka suna nazari kan shirin gami da wakilin majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kasar yemen martin griffiths kamar yadda kasashen biyu amurka amurka da saudiya suke tattauna batutuwa masu yawa daga nesa tare da musayin ra'ayi kan harkokin siyasa da alakar kasashen biyu ministan harkokin wajen kasar saudiya amir faisal bin farhan ya kuma jaddada farin cikinsa kan matakin da gwamnatin joe biden ta ɗauka na ƙoƙarin kyautata alakar da ke tsakanin saudiya da amurka musamman ta hanyar nisantar kakaba takunkumi kan muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar saudiya yana mai fayyace cewa cewar yana da tabbacin cewa sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden tana da masaniya tare da imanin cewa saudiya ita ce kofar maslaharta tare da kare mata manufofi a yankin gabas ta tsakiya da ma wasu yankuna na duniya don haka mahukuntan amurka suna da buƙatar yin aiki kafaɗa da kafaɗa da saudiya domin kaiwa ga mafita mafi inganci gare su musamman ganin yadda kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu a tsawon tarihi ta haifar da ɗa ido gare su tun a ranar 26 ga watan Fabrairu wannan shekara ce hukumar leken asirin amurka ta cia ta fitar da rahoton da ta shirya tsawon shekaru biyu kan batun makarkashiyar kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar saudiya mazaunin ƙasar amurka jamal kashogi kuma rahoton ya ambaci muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suke da hannu wajen ba da umarnin aiwatar da kisan gillar rahoton hukumar leƙen asirin kasar ta amurka da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta ki amincewa a watsa shi ya fayyace cewar akwai tabbacin muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya ya amince da kama jamal kashogi ko aiwatar da kisan gilla kansa a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin santambul na kasar turkiya kuma rahoton ya jaddada cewar muhammad bin salman yana daukan kashogi a matsayin barazana ga kasar saudiya don haka ya amince da duk duk wani matakin da za a ɗauka na wuce gona da iri kansa domin ganin an murkushe shi ta kowace hanya sabuwar gwamnatin joe biden ta amince da watsa rahoton ne domin sake yin nazari kan alakar da ke tsakanin amurka da saudiya musamman kan muhimman batutuwa kamar haka dakatar da wasu yarjejeniyoyin sayarwa saudiya da makamai da batun dakatar da taimakon mahukuntan saudiya kan hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen da kuma farfado da batun kare haƙƙi haƙƙin ɗan adam a ƙasar saudiya ranar biyu ga watan oktoban shekara ta 2018 ce aka aiwatar da kisan gilla kan dan jarida jamal kashogi dan asalin kasar saudiya da ke rubutu a jaridar washington post ta kasar amurka kuma ya koma zama a kasar ta amurka ce tun a shekara ta 2017 sannan ya shahara a fagen sukar munanan manufofin mahukuntan saudiya tun bayan aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi ba a kai ga gano gawarsa ba sannan majalisar dokokin kasar amurka a shekara ta 2019 ta buƙaci hukumar leƙen asirin amurka ta cia da ta bayyana masu hannu a aiwatar da kisan gillar amma tsohuwar gwamnatin kasar ta donald trump ta ki amincewa da fitar da rahoton joe biden a lokacin yakin neman zaben shugabancin kasar amurka ya yi furuci da cewa yarima mai jiran gadon kasar saudi saudiya muhammad bin salman zai girbi abin da ya aikata dangane da kisan gillar dan jarida jamal kashogi mazaunin kasar amurka hakanan laifukan yaƙi da ke tafkawa a ƙasar yemen kuma saudiya za ta koma saniyar ware kamar yadda take amma bayan samun nasarar ɗare kan karagar shugabancin ƙasar ta amurka shugaba joe biden ya lashe aman da ya yi musamman matakin da gwamnatin sa ta ɗauka na cire sunan muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya daga cikin jerin makasa Jamal kashogi a rahoton hukumar leƙen asirin Amurka kuma babu wani batun takunkumi da aka gaba kansa matakin da sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta ɗauka kan muhammad bin salman ya janyo kace na ce da sanya alamar tambaya gami da shakka kan niyyar gwamnatin biden ta sanya matsin lamba kan yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman sakamakon haka mai magana da yawun fadar white house Jane paski a ganawarta da kafar watsa labaran fox news sunday ta ɗauki matakin kare matsayin gwamnatin joe biden da cewa a tarihin ƙasar amurka bata taɓa kakaba takunkumi kan shugabannin kasashen da take da alakar jakadanci da su ba kai har wasu da ba ta da alakar diflomasiyya da su sakamakon haka gwamnatin amurka ba ta da shirin faɗaɗa takunkumi fiye da wadda ta sanar ta kakaba kan wasu daga cikin jami'an saudiya da suke da hannu a aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi lamarin da ke fayyace cewar muhammad bin salman baya daga cikin jami'an da takunkumin amurka ya shafa dalilin da ya sanya gwamnatin amurka amurka ta joe biden ta sauya ra'ayinta kan aniyarta ta farko musamman kan muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya akwai yiwuwar samun amsarsa daga jaridar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila inda ta bayyana cewa jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana tsoron su ga gwamnatin amurka cewa ci gaba da ɗaukar matakan matsin lamba kan muhammad bin salman lamari ne da zai raunana kusancin da ke tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da saudiya kamar yadda a halin yanzu ministan harkokin wajen kasar saudiya faisal bin farhan ya bayyana cewa sa ita ce babbar mai kare maslaha da manufofin kasar amurka a yankin gabas ta tsakiya kuma kasashen biyu suna da alaka mai karfi a tsakaninsu a tsawon tarihi hakanan amir faisal bin farhan ya jaddada cewa alakar da ke tsakanin kasashen saudiya da amurka alaka ce mai karfi kuma mai tsawon tarihi da babu bambanci tsakanin manyan jam'iyyu biyu da suke gudanar da mulkin kasar amurka na tsawon lokaci wato jam'iyyar democrat da na republican da halin yanzu ya haura shekaru fiye da saba'in da biyar, a bangare guda kuma shahararriyar 'yar siyasar kasar amurka musulma kuma 'yar majalisar dokokin kasar mai wakiltar jihar minnesota da ke shiyar tsakiya maso yammacin kasar amurka ilhan umar wacce 'yar asalin kasar somaliya ce ta mai da martani mai gauni kansalan siyasar sabon shugaban kasar ta amurka joe baden dangane da rashin kakaba takunkumi kan yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman bayan samun sa da hannu dumu-dumu a aiwatar da kisan gilla kan dan jaridar saudiya jamal kashogi a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin santambul na kasar turkiya tana mai fayyace cewar idan har kasar amurka ta kasance tana goyon bayan kare haƙƙin furta ra'ayi da tsarin dimokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin ɗan adam a duniya to babu dalilin da zai sanya Ya ta kau da kai daga ɗaukan matakin kagaba takunkumi kan Muhammad bin Salman. Ilhan Umar tana mai faici cewar mutumin da hukumar leƙen asirin Amurka ta tabbatar da cewa yana da hannu dumu-dumu wajen ba da umarnin aiwatar da kisan gilla kan ɗan jaridar ƙasarsa kuma mazaunin ƙasar amurka jamal kashogi ba zai yiwu a dage masa kafa ba kan babban laifin da ya aikata a fuskokin dokokin ƙasa da ƙasa ana ta ɓangaren mai binciken majalisar ɗinkin duniya agnes kallamat a tsokacin da ta yi kan rahoton hukumar leƙen asirin amurka dangane da kisan gillar da aka yi wa jamal kashogi ta bayyana cewa hakika matakin ƙasar amurka kan yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman na rashin ɗaukan wani mataki kansa lamari ne mai hatsarin gaske tana mai jaddada cewa tabbas abin da gwamnatin Amurka ta bayyana kan kisan gillar kaɗan ne sosai kuma abin takaici ne. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu saurare da haka muka kawo dukkanin abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa safiyar gobe juma'a inda dan Allah za mu sake kasancewa tare da ku da kuma wasu sabon shirye-shiryen to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama da kuma waɗanda kuka ji muryoyin su da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu thank you